أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon سبحانه وتعالى بأترقى من الشاوى وأيكم من الخير ta gafarta mana kura, kurakuranmu da zunubanmu da kai mu ya kara mana imani da hikima da ikhlasi kuma rufe mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna fara mu da yau Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu a wannan rana ta Ramadana a shekaru ga watan shirin ba da wannan shekara ta hijiriya 1440 dai wanda ta yi daidai da 27 ga watan biyar na shekarar miladiya 2019 wannan dai a tsoron tauba za mu tashi a aya ta 44 insha Allah. Allah Allah. Allah. Allah. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواتهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ولكن كره الله بعاد فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا اوثقوا خلالكم لكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين نعم jiya mun ayoyi guda biyu kwanci wannan na yau da Allah maɗaukacin sarki ya zargi musulmi da aka zaburar da su ta yaƙi suna tsuki suna ja baya Allah maɗaukacin sarki ya ce kowa ya fito a zabura kunsa manya da ƙanana a yaƙi domin ɗaukar kalmar Allah da dukiya da kuma ba da rayuka Allah ke yin hakan ne shine mafi alkhairi a gare ku cikin sani Allah ya nuna cewa da tafiya da samun abun duniya za a fita wadda za a samu yanzu yanzu a rarraba to da munafukai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake tafiya ce mai wahala mai tsawon gaske mai nisan gaske kashiyan kowa yana tsukewa su zo suna rantse-rantse a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen neman ma a kare uzurrukan da suke gabatarwa saboda kada a fito daga baya Allah ya ce da yayi wa manzon Allah afuwa da ya musu izinin wannan aya a yau Allah ce la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yusahidu bi amwalihim wa anfusihim Allah ya ce sam sam ba za ka taɓa samun mummunai na kwarai na gaske da suka yi imani da Allah suke bin dokokin Allah suke tsoron Allah a zukatansu suka yi imani da mutuwa da rayuwa bayan mutuwa da tsayuwar alkiyama ka samu ba za ka taɓa samun irin waɗannan kai su zo gaban manzon Allah suna neman uzuri da excuses saboda a har su fita yaƙi dukiyansu da rayukansu sam wanda kake ke suna zuwa suna wa yawanci munafukai in ji Allah Allah amma Allah ce mumin da kwarai da imani da Allah da imani da gobe kiyama ba ta taɓa samun an zaburar da shi a fita yaƙi a fita jihadi a ba da kuɗi a fita tattarar yana tsukewa yana ja da baya ba in muni muminin kwarai ne na ji Allah ma shi abin da yake so ba kenan abin da ma yake so kenan saboda shi waɗannan mummunan ba sa ciki wallahu shi Allah madaukakin shi. alimun ya fi kowa sanin ayyukan na masu tsoronka yawanci masu uzurin nan masu zuwa neman kan nan munafukai ne kawai domin akwai hatta bugu ya zo gaban manzon Allah ya ce shi zai tafi yakin tabuka aka ce masa a'a Allah ya muku uzuri yake shi zai fita yana son gurgun kan dan tashi ta taka cikin aljanna wannan kafar gurguwar yana so ya ji ka a cikin aljanna shi zai ji amma aka mai da su tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah ya jido ma yin fito suka koma aka musu uzuri aka koma da su suna ta kuka suna zubar da hawaye saboda bakin cikin ba su samu yadda za su yi su tafi yakin ba Allah ya fa musu uzuri amma ta za a yi lafiyayyen mutum zai je ya yi ato in ba munafiki ba ya zo gaban manzon Allah a cikin gaji gaji ya gaban manzon Allah wai yana neman kuzuri saka ce san abu da kwarai a cikin da yi imani da Allah da yi kiyama su kabura ma suke yi a ya yakin kawai da su suke yi bayar kawai Allah ya san masu tsoronsa san wannan san ku kai Allah ya ce ga wasu neman izini nan إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون ما تزوى جبان تسرق نيمان إذني سكاوة excuses سكاوة ذرك wai a musu izini kada su je yaki a musu rangune Allah ce asalin su a cikin zukatansu la yuqiru billahi ma fa da Allah wal yawmil akhir ba sa imani da lahira wata da kulubuhum zukatansu kullum cikin ba da shakka ma na musulunci kullum ba su ba da musulunci ba shakkan musulunci suke yi shakkan Allah ba suke shakkan manzon Allah ba suke shakkan alqur'ani ba suke ba su kuma yadda ba zuciyarsu ba ta samu yaqini imani na yaqini ba suna ba ne yau suna tare da musulmi an jima suna tare da kafiran haka haka haka haka suke tsakatsaki fahim tsirai jikin ya taraddu kullum suna kai kawo suna taraddu dan shakkan su dama ba mummunan kwanwa ne dama babu imani a cikin zukatan su to idan kuma aka ce maka ga wani mara imani da bai imani ba kullum yana rayuwa da mukulli, yana tsakanin musu waye kenan munafiki kenan munafikai Allah madaukakin sarki yake walau kharaju walau aradu al-khuruj ai da suna son kan da gaske da suna kwaɗayin yakin da gaske sai la ya lahu qudda ya tuni sun yi tanadi ya tuni sun shirya sai ne aka ba ka misali aka ba ku sati ɗaya aka ce kowa ya shi ma a tafi yaki na tabuka a yakin da manzon Allah ya bayyana cewa ga inda su fa karara irin yakin tabuka shi sauran ya kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai tafi ya kafanta ya kafanta kafa idan zariya manzon Allah zai sai ya tasan manzon Abuja zai nuna mutane ga inda ta shi ba saboda munafukai sun yawa amma yakin da manzon Allah ya yi tanadi a kansa tun kafin yakin da zo da kwanaki da makonni shida ya ci tabuka wannan mutumin da aka ce maka ka shirya kafin yaki da sati biyu ko sati uku ko wata daya inda da gaske ne akwai niyan tafiya akwai son yaki kada da sun shirya da tuntuni sun shirya amma har ranar tafiyan su zo ba su shirya ba Allah shi wani lau aradul kuba lau aradul da suna son fitar da gaske da a'addu lahu uddatan da kima tafiyar ta ji mai kyau sosai walakin sai dai kariha Allahum bi aqahum Allah ne yaki yaki tashin su din Allah baya son participation participation Allah baya so shi yasa Allah ya danko su din ya sanya wa jikin su nauyi ya hana su shi ma da zabura da shiryawan ni Allah bai son su shige yaƙi matsalan munafukai in su yawa a filin yaƙi matsala ne ga su musulmi fa tabbatahu sai Allah ya jamfa da su kawai ya sanya musu nauyi da kasalan jiki a kila kudu ma alfa'idi sai tashin su suna can zauna kawai su zo mu zauna tun da Muhammadu ya mana izini su zo mu zauna tare da alƙa'idin sai alƙa'idin ba su lalura wanda musulunci ya musu lalura ya musu ya tafi uzurinsu ya tafi laluran su ba sa zuwa yaƙi su ne a guragu makafi marasa lafiya laisa alal a'ma haraji wala alal maridi haraji wala alal a'raji haraji waɗannan duka an musu abin da an musu uzuri ba sa zuwa yaƙi makafi guragu da kuma marasa lafiya sai suwa sai kananan yara sai suwa sai tsofaffi sai suwa sai mata a tafi yaƙi gaba ɗaya a farka cikin kananan yara a farka cikin mata kawai kana zaune a gida kana zaune a kawai cikin biragu da makaci ya ta ka kalau wannan ya kaskanci ya kai kaskanci ba ta ne ko Allah ba ku kisanci walau law kharaju fikum da sun ci dama a cikin ku da ma sun bi ku mai Allah ma za zo illa da a ba abin da za su kare ku da shi sai dai kawai cutarwa makirce makirce kulle kulle zagon ƙasa da shi kawai za su ci sai su ka haɗa baki ba da makiyan naku ba ta tura abin da sirrin ku inji Allah subhanahu wa ta'ala wala hawla ukhilalakum wato ta sun kawo tabarewa ma a tsakanin ku inji Allah subhanahu wa ta'ala ka kawo rumu ka kawo kila wakala za a samu rauni samu rauni a tsakaninku. Kuka ji, "Kuyo Allah an kashe wane, wayo Allah kaza kaza sai ga wani abu da faɗo ga wadansu sun bullo kana to ba abin da za su haddasa muku din ma sai dai fitina su rikita tsakanin ku su furkita al'amarin ku su rikita tsarin da Allah ya ajiye ku akan yaki da sun fito din ma za a cikin za su kina na ba abin da za su kima ka ba wani roba gudu da za su bayar ma dai sun fita cikin kawai a tsakani ولعوضوا خلالكم يبغونكم الفتنة لا تسر كان حدث فتنة فتنة فتنة حدث فتنة تروح في أسفلكم كوي لما جنجمين alhali wa fikum sama'una lahum a cikin musulman kwarai wanda ba su san zukatan su ba ba su san cewa munafikai ne akwai wanda za su saurara musu su ba su san su waye su ba don shi Allah ne kawai ya san munafikan wanda a cikin hukumar musulmi akwai mutanen kirki amma da yake ba su san sirrin a cikin zukatansu na munafurci ba akwai da cikin wanda za su rika biye musu za su biye musu sosai a samu matsala a yakin Allah da man yana nuna shi gara da ba su maje ba ni na ba ma suka eh, rashin zuwan nasu saboda matsalar shi za su haifar muku a wajen yaki gara su zauna a gidan tsantsan masu imanin masu biyayya ga Allah da manzansa su tafi yakin shi yaki alheri in ji Allah domin wallahu alimun bizzalimi Allah ce ni ina sane da azzalimai ina sane da su azzalimai in ji Allah ba za ku ji daɗin su ba idan suka fito tsakanin ku ina fata an gane ku na'am kun san shi yasa wani wani abu idan kaga Allah ya tsara shi ka yadda da Allah kawai Allah ba zai taɓa maka abin da kyau ba kuma za a shiga yaƙi da kaftawa kuka ga waɗansu sun gudu to Allah ne ya tankaɗe muku Allah ne ya reraye su kawai kan ka ɗan su su fita da Allah subhanahu wa ta'ala su tawakkali ga Allah su yi imani da cewa kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'a sabirin Allah yana tare da yan kaɗan masu haƙuri, ‘yan kaɗan masu juriya, ‘yan kaɗan masu tsoron Allah, ‘yan kaɗan masu katsuwa su yi a jiya. In ka zama su sun fita sun zare jikin su, to dama Allah ya da su ko da su jikin ba a da za su tsina. Ina fata an gane ba. Na'am. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الله ملوكتي تفتن لك تجد سرى والفتنة من قبله ai dama can ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai waɗannan mutafukan dama can kullum su ne masu maka su ne masu maka kulle kulle da ma makirce da haddasa fitina a tsakanin sahabanta da haddasa fitina a tsakanin zubo al'umma a kanta dama can aikin su ne na kuma ga asilin daga eh? wa qallabu lakal umura suna da matan dankon ƙasa da haddasa fitina kullum da haka suke inda suke tare da cikin bayan da ba su yi ba su dakushe ka dakushe musulunci nan a gurgusa musulunci nan ta hannunsu kullum hannunsu da bakunansu a haɗe da kakurai a haɗe da makiya za a gaba da musulunci nan amma da yake musulunci nan da shege na Allah addini na Allah sun ta hatta ja alharku har gaskiya ta rijaya wa zahara ba? har al'amarin Allah na musulunci nan ya bayyana ya ɗaukaka ya yi sama ya rinjayi kowa ya fi ƙarfin kowa a musulunci da sai ya kuwa yake alhalin ba sa ba su so ba su so ba amma abin ya fi ƙarfin su ومنهم من يقول daga cikin uzurrukan da suke kawa ga manzon Allah idan da yaci sai ka ji daga cikinsu a kuma cewa ya rasulallah zalli ni ka mun izini ya rasulallah kada in je yaki na ka mun izini in zauna a gida wala tafkinni ya rasulallah kar ka tsananta mun kar ka sa in fada cikin fitina da jarabawa wani yakin da za a je yaƙi rumawa ne sun wani farisa da buka to sun suna cewa ai ana kamo bayi mata a kawo su madina sun suna kamo su daga kasashe na nisa yayin da musulmai suka ci yaki suka kamo mata da benin din za a dawo nan a yi kamfi a nan a tashi wace shari a kafin hanya indire ya yi a yi zango nan indire a zango nan to irin waɗannan matan da ake kamawa ana buga musu rumfansu wajen kwanan su sai ya ce shi mutum ne kyakkyawa larabawa sun san shi kyau ko mutum ne mai yawan sha'awa saboda haka takan ya faɗa hatsarin mata in je yaƙi saboda haka manzo Allah ya mai uzuri ya kalli excuse nashi ya kalli uzurin shi ya faɗawa an je yaƙi shi kuma ya faɗa zai ake me aka yi ya rasulullahi saboda kada in fada wannan fitinan in fada wannan jarabawa ta mata kaza kaza kana su da cikin masu uzurin da ji uzurin wani in ji Allah kun ji uzurin wani wai wai ya kulu in halli ya rasu la'amun izini in zauna a gida wala ta kini ta kun fada cikin fitina hmm? karka takura ya rasulullahi yadda zan fada cikin fitina an je jihadi kuma an fasa zina hmm? Allah ya ce ai alafi ki saka su ai cikin kan a cikin ta za ku cikin Allah da kun fada cikin fitina take ne mutumin da yake ai sabon munafurci kan shi ne aikin shi da zagon kasa wa musulunci ai kai ka ai ba wanda kai kama cikin fitina ai kirki ne ma already kuna cikin kina kun fara cikin kina Allah wa inna jahannama Allah ya tabbatar muku wutan jahannama nan da muhitakun bi kafiri wallahi tana zagaye da kafirai ba inda za su cije ba ta inda za su tsere wa jahannama nan tana zagaye da su da suka mutu jahannama ne da cikin za su tsere jahannama ne Allah already ya yanke musu hukunci yake su zauna din kada su ji su ci gaba sana'ar munafurcin da zafin kafan amma jahannama tana nan tana jakun su in sha Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله الله لنا وهو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله مكتبكي سوكيتي waɗannan mulakutan bayan da suke in tusirka hasanatun idan aka je yaƙin nan musulmai suka je yaƙin nan sai suka samu kyakkyawan sakamako na yaƙi menene musulmai suka cina nasara kaga kyakkyawa ne sannan suka kwaso ganima mai kimbi yawa kaga shi ma hasanatun ne idan kyakkyawan sakamakon wannan yakin ya same ku nasara kuka samu nasara kuka zo da ganima mai cikin yawa kuka dawo lafiya a to su kwana bakin ciki suke yi da ciki fuskan su a ɗaure domin ne domin za a raba ganima ba shi ne da ciki su kuma? kuma me sa wani da wani suka dawo lafiya da ransu su da buri su da yake munafiki ne kullum kullum mutum nufi ne da su a kan musulmi su fatan su idan ta yaki su ji kawai ji kawai an gama da musulmi su ji kajuwar su kawai su kaji musulmi an zubta su kawai an kakkashe su an fatattaka su kawai sai su ji akasi sai su ji kawai kafirai aka fatattaka musulmai sun dawo lafiya sun dawo da kuma zanima da arziki mai inda yawa wanda suka ciyo to kaga waɗannan abubuwa su to sai ka ga kun kwana bakin ciki da damuwa sana su an ci nasara babu so a cikin sannan ga shi a raba galima da dukiya mai yawa babu so a ciki ga musulmi sun da lami lafiya za su fata in su mutu a cikin sun da tsalau ba su mutu ba wani abin yana muni na musu kwarai da gaske wa in tusibka musibatun ehe amma idan musiba ta sami ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kai da sahabanka kuka fita yaki sai aka kakkashe ku aka ji muku labarin marar daɗi ya zo gari ya ƙulu suka ji suna ta kai ku zo ku zo ku zo ku zo su waɗannan munafukan da ba su ji ba kenan ce ya ƙulu a akazna amra kun gani ko gara da muka nemi wannan uzurin gara da muka nemi aiki gara da rubuce ka gara da muka kawo uzurin mu eh? a akazna amra na min kablu kun ga gara da muka shabara da rubuce ba ga shi da mu aka haɗa. da wannan kisan da mu a ciki da wannan rinjaye damu a aka haɗa. kalliwa ne yanzu ba kafa zo ku je ku ga wani da kafa bai da hazo idan ku da aka kare wani je ku ga wani ma ba ido an ido ido shi ya kiyaye kun gani tare da muka yi haka da yanzu da mu aka hada wa ya yatawallu ita za su je su juya su koma gefe wa hum farihun suna farin ciki suna suna tattafa suna irin dan haka idan ina fata an gane tsara da bamu da ya ne eh sai yi haka shi nan irin ana murna idan ba a je ba to ku duba inda suke mu'amala da manzon Allah ba kuma kullum su a cikin musulmi su ji su bala'i musiba ta fada wa musulmi ba ba fata su ji nasara da alkhairi ya shafi musulmi Allah ya ce to ku ya Muhammad ga saƙona ga na zuwa gare su ku gaya musu tun da kun ƙi fita mu za mu fita kuma abinda kuke burin ya same mu abinda kuke fatan ya same mu na jafa'i da bala'i din to muna tabbatar muku lan yusiba illa ma kataballahu lana mu ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya ba mana sai mu kaddari sai abin da Allah ya rubuta mana shi zai same mu mu mun dogara da Allah za mu fitaci da karancin mu da karancin tanadin mu mun dogara da Allah ba ka da zai same mu sai abin da Allah ya kaddara mana kuwa maulana shi ne maficinmu shi ne abin dogaronmu shi ne mu shi ne ƙarfinmu za mu fitaci sai za mu kuɗi wa alal lahi falyatawakkal lil mu'minun dama mumunai madogarar su Allah dama mumunai da Allah suke dogaro ba ma dogaro da wani ko ku fito ko ku fito dama ba da ku muke dogara da Allah ne muke dogara mu mumunai insha Allah ku gaya musu haka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na'am قل هل تربصون بنا هذا ونعم هذا شكرا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا قوحا أو قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا كأنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا Allah ya ce kul ka musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tarabbasu na shina ai ba abin da kuke daku game da mu ina matan su daku da kuke yi da burinsu su musiba ta faɗa musu. duk lokacin da musulmi suka fita yaki. su suna daku ne suna ɗan saurara su ji wani bala'i ne wani jafa'i ne wasu musiba ce a saukan wa musulmi to shi Allah ce ya faɗa musu duk lokacin da muka fita babu wani gaku da kuke yi don ku a wanda kuke so ku ji daga gare mu sai illa ko illa ihdal hukmayni sayan abu biyu ne da ma muke daku sayan kyawawan abubuwa ne muke daku kuke dako ku ji ko a wajen ku musiba ne amma ko a wajen mu bai kyau ne Dayan waɗannan abubuwa in muka fita waɗanda Allah ya karɓi rayukansu aka kashe su aka karkashe su su yi mutuwan ne ina za su in wannan ta samu ma da ne ta samu ko kuma su je yaƙi mu ci nasara addinin musulunci ya ɗaukata, daular musulunci a faɗaɗa musulunci ya yalwata ko ina ya ɗaukata? shi ma in wannan aka fita shi ma ne gani to mu ai fitanmu ba a tsara ba a tsara duk fitanmu ɗayan kyawawan abubuwan nan guda biyu ne kawai muke muke fatan mu samu in shahadan ne aka mutu aka kakashe mu ko a wajen ku kuna ganin bala'i musiba ta same mu mu kuma a wajen mu tsayan kyawawan abubuwa biyun nan da muke buri shi ya samu wani da wani sun yi shahada suna aljanna in kuma ba a kashe ba mu muka kashe aka ci nasara to shi ma tsayan kyawawan abubuwan da ya samu shi ne musulunci ya ɗaukaka ya ci nasara ya faɗi tutan musulunci ta ɗauka ta kafunci ta wannan garin ku da da wanda ne wanda musulunci mu ba asara ba ne ta inda aka buga mu ba mu yi asara ba da aka buga da duk abin da ya same mu dai mu dai ta mana mai kyau ne ya same mu to kafin ko irin abin da kuka ja ku ku yi buri ku biya sami mu kenan ku suka ku hukunta yayi ne kawawa ne guda biyu wani haku na tarabbasu bikum mu kuma abinda muke daku ya same su shi ne an yusibakumullahu bi azabin min indihi a yi aidina kuma abu ɗan biyu muke daku za ku sami insha Allah sakamakon munafiki nan naku sakamakon makirce makircen da kuka musulunci ko muna yanzu abu muke sauraro kuma ya same ku an yusi ta kumun lahu bi azabi min Allah ya sauka muku da wata azaba da wani bala'i ko cututtuka ko wata musiba ta same ku ko kaɗan ta halakar da ku au bi aidina Allah ya kallasa mana ku shiga hannayen mu mu musulmi mu kakkashe ku mu fille kanku mu gama da ku azaba kuma yan alƙawarin wannan kuma su muke jira sai ya shafe ku yadda mu da kyawa wannan muke jira ku ya same mu ko shahada ko nasara jira samun Allah ko kuma samun mu da Allah ya saukar da aya a ce wani da wani da wani ko killa kansu killa kansu ya Muhammadu to mu ma muna da ku waɗannan abubuwa zai same mu ina fata an sani ko to fata da su sai ku tsara kowa ya tsara wa an uwansa mutu ma'akum mutawaffisun mu ba muna nan muna daku kuna kowa ya kowa ya yi daku da uwansa in mun suka fita yi daku wancan mu kuma kullum muna dakun irin abin da Allah su ɗauki zai saukar mu ta gaya mutu ya Muhammad an fi ko an au karhan kudin da suke bayarwa contribution ba na yaƙi Allah ce wa jahidu fi sabila bi amwalikum ba yake wa anfusikum sai suka zaɓi amwalikum ko ban da anfusikum da suka zaɓi ba ka son su su fita da ya rasulullahi a gaskiya a mana uzuri dai ga lalura ta da kaza kaza amma ga shi gudumawa ta na wannan yaƙi sai ma kuma kan ma ganawa amma ni kun fita haka da mun kulli ga kaza kaza kaza Allah ce ɗan kuɗaɗen da suke badawa ɗan mai ɗan da kuɗin da suke bayarwa in ji Allah ka gaya musu an fi ko ɗaukan Ku ba da shi a bisara in zuciyansu ko karha. ko su ba su shi ala dole a cikin layyukan su bana bihun ba zan karɓan musu ba zan ba su lalan gudun wannan nasu ba ban son kuɗin su in ji Allah su bayar da shi willingly a da ne da jure bayar da shi suna ma bisa ra'ayin kansu ko su bayar da shi a bisa tila da da suka zaɓa Allah shi da zan karɓa musu ba zan ba su ladan ƙwayan zarra ba ta ci banza me yasa ya Allah kake karɓa musu Allah shi innakum kuntum qauman fasiqin domin ku fasikan mutane masu yawan saba wa Allah masu laifi ne fasikanci irin na munafurci fasikanci irin na munafukai wa ma mana'amu wa ma mana'awama mana'ahum an tuqbala minhum sadaqatuhum ba wani abu bane sa Allah ya ki karɓan da suka bayar din illa annahum kafaru billah yadda kawai kafurci da suka koyi a zuciyarsu sun kafurce wa Allah da bi rasulihi da manzonsa azkatansu ba sai da Allah ba azkatansu ba sai da manzon Allah ba dan cikin zukatansu wato sun kafurce wa Allah da shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a bayyane ne in suna tsakanin mumunai ne suna tsakanin musulmai suke nuna cewa lallai su ma musulmai ne wa idza laqul ladina amanu kenan qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum ina nahnu mustahzun muna da musulmi ne kai mu nuna musu kai muna tare da su amma muna tare da ku ku ku kuwan mu Allah shi wannan munafurcin koye koye kafurci da bayyana imani da suke yi shi ya hana an karɓa musu inji Allah dama kafiri ai duk abin da yana wannan sadaka ko na menene an karɓa masa ba a karɓa kafiri qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura inda suke ayyuka da zai tona rijiya yanzu bohol bohol bohol yake duk yi su fi lillahi ya gina makarantu su fi lillahi ya gina ya ba da filaye ya rarraba filaye ya yi abubuwa da gidan marayu ya abubuwa ya yi su fi sabilillahi Allah ya yi taɓa karɓa masa matuƙan lokacin da ya abu yana kafuri ba za a karɓa masa ba. ji Allah, sha'in karɓar aiki shi ne al'islam, musulunta. Sai da malamai suka ce shi kafurin nan, shi dan mutumin kirki ne. yana ayyukan alkhairi yana taimaka wa mutane ya biya musu wannan biya musu wannan Allah zai gyara masa duniyar ka kawai business shi shi kawai Allah zai kare shi daga irin hankali da jafa'i da barayi da kan fashi da kidnapper da menene sai harkokin shi da kasuwancin shi ya haɗu sai ya kyau ba shi motoci manya-manya masu kyau ka ba shi ƙarfi a ɗaki ina ga amfani ka ba shi shinkafa duk abin da ya amfane shi a lahira ba za a ba shi ba abin da za a ci a yi kashin shi kawai ya abin da ya tsare a duniyan nan shi ne za a ba shi amma ne su gabin su aka cikin lanna Allah madaukakin sarki in suka zo lahira yake azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya واستمتعتم بها اليوم تجزون أغلب الكون بما كنتم تتبعون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون da lahira sai Allah ya musu ai ba ku da komai anan. nan tsayi da wace kun fi kuma duniya jin daɗin ku da komai na ku kuke yana nan ya ba shi ta duniya kun cinye shi kun mun ba mukamai sun hau manyan motoci sun zauna a gidaje sun ci abinci to shi kenan yau kan lahira su ji zauna a babal hunde, a baba ta wulatanci ne kai su ci jiran أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وهل ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون Allah fi sarki ke yau ba su ga wani sakamako sai dubuta komai su an ba su a duniya ta malamai manzo Allah ya ce wani sa'i wani sa'i in ka ga mutum da dukiya da ne ne karka fatan ka ina mani ne wani ko da musulmi ina mani ne wani ce ina ma a bani irin na wani kawai amma ina mani ne wani ba a irin tafaruna da mutane ta kenan يا ليت لنا ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم وإذا على قومه في السيرة هكذا كتر ومن وأن منظر الله haka da abinda Allah ya tanada musu aljanna ne yake gaggauto musu shi ya sa su a duniya su cinye su wani ba ka san abinda yayi har kudin suka karu akwai wanda ya bar sallah cikin salloli biyar an yarjejeniya da shi ya ɗaya daga cikin kamsu in yana son dukiyar shi ta ta zauna ba za ka gushi ba ta san abin da ya yi ba ta kana burin ina mu kai mai shi kila wani an ce jefar da ƙur'ani saba'in a shadda kila wani da yamma sujada yake yi zuwa ya yi ma wani gunki ko shi ne a ƙarƙashin gishiri. domin bokaye sukan dictation wa mutane ana son wani abun na ka kore dukiyarka ta ka yi kaza yi kaza kullum ba za a ta ba muna son bishiyar kariyar nan da take ku kaza kawai ka je ka kafa goshin ka kai sujada a kawai wannan abun kawai muka yi wannan kawai eh wannan kawai eh sai kaga kullum ya ya ya sulale ya je yayi to kun ci ko shi ne yake cewa. shi kuma shi tani in yi yadda zai yi abu to abin da yake a dukiyar nan nashi za a kare mishi ita domin ya mutu yana mushriki kafin mai yi wa shaitani su jana ko aljami ya su mutu saboda haka komai za su mata inda ba ni gishirin in ba kaman dani na ba ta abin da za a ci masa samu ƙur'anai a jefa su a shadda wannan kawai a eh, wannan kawai shi ke wani kuma a ce ka zaɓi cikin su ake sa waɗansu su yi wai saboda dukiyar nan nasu ya ɗore ya ƙare wallahi wallahi ba ka kwata ya sa a baki amma da yake da ka ina mani wani ya more ya more da ya more da yi shirka kawai mutum da ya yi fata Allah ya shi mai albarka amma kar kai burin ina mani ne wani a ce ina ma a bari irin abin da aka ma wani in yi kaza da kaza kuma ma ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kada ka idan yayi tagumi haka kama a je su farmaki ina fata an gani sai ya san mai wajen biskitin yara kawai kuma da ya kai shi a wajen ya zo ya dauki a nan da ta gudana nan ya je su farmaki ya ga waɗannan sun lodo kawai waɗannan sun lodo yaro an lodo kaya da riguna da mene ne yana kallon ikon Allah kalli kaya ikon Allah ya kalla ya kalla ya kalla kalla ya in kai ma ya kalla ya fita ko wannan din da ya kalla ya kalla annabi ya ce malaiku ya ce ana rubuta masa lada ana rubuta masa lada ana rubuta masa lada da burin na ma shi ma yana da shi da samu fara ne ga zunubi su suna magana shi za mu wata damuwa da za ta samu musulmi fa sai sai ta zama to masa kafara ko kuma kalli wani mai duka ta ta shi da mai shi mai duka ta wani filin nan na mu'ungi ta fara masallaci dukkan ta islamiyya da wajen kwanan na ɗalibai da za kullum buri har mutum ya mutu za a kada shi a gudu kiyama cikin wanda suka gina masallacin suka gina wannan sarka irin wannan ladan za a bashi ga wanda ya gina haka nan idan mutum burin barna da ya yi burin barna wanda ya wata yawa wallahi tallafi. ina mani ne ina maka za ni ma haɗa da wata yawar ai ina wada hayya na wannan ma ta ba da kaza kaza har ya mutu bai taɓa abin nan kawai tunanin ya bari kawai kawai don kwaban bai samu ba ne to za a kama shi a irin ayyukan wancan Allah ya rufa mana asiri wannan shi Allah madaukakin sarki yake wa ma mana'ahum an tuqbala minhum zakatuhum ba wani abu bane ya hana Allah ya taɓa musu ayyukansu da dukiyan nan da ciyar wannan da suka yi illa annahu face kawai sun rasa sharadi guda daya kuma din ne kafaru billahi wa bi rasulihi sai sun kafirce wa Allah da manzonsa da biyu wala ya'tuna salata ba sa taba zuwa sallan jam'i ba sa taba fita su ji masallaci illa wa hum kala kala kawai Allah Allah lalaci za ka gaje masallaci ba wai bisa ra'in kansa bane sunna da kwana biyu ba gara unje har ma ka ce ka anya me sa ba na zuwa sallah mu kuma ka ta ni ka samu fredi ka sa ido ba ki je yau kawai in ka ya ce cikin kasala ya ce kuma ri'a'an nasi ya ya ka kwana duka a ganta a masallaci ba wala yunfiquna kuma ba sa da kodansu illa wahum karihun sai a tasila irin ai a bayar kawai kar a ce mu ba ma wani abu ga shi amma a can cikin zuciya wato rai a kuskan a ɗaure zuciya da hanci da zafin an bayar Allah ba sa taɓa bayarwa da sakin fuska da walwala da shi daɗi a zuciyar sam Allah ina fara da na'am تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون kar wani abu ya burge ku na kafiri in ji Allah kar yawan dukiyan kafiri ya burge ku kar yawan kan, kada yawan ƴaƴansa ya burge ku ko kuma kar wani abu ya ya burge ku ko ƴaƴansa eh gashi nan dukiya kalli gidajen shi kalli kaza kalli kaza haka ga mutane suna zuwa su zauna a kofar gidan shi suna neman suna neman wai ko kada musulmi ya je ya wuni a kofar gidan wai ai yana taimako ya je neman taimako kuma masu bara ma malam musulmi sun je shi shi kamfin eh, a kofar gidan shi hmm? kar ɗayan su burke ɗan shi yana london wallahi tallahi ɗan shi america ɗan shi ai shi ne manaja na kaza shi ne md na kaza shi ne kaza ka ga ƴaƴan su kuwa ka ga gidajen su kuwa ka ga abin da suka mallaka Allah ya ce wa manzansa da kai musulmi fala a amwaluhum Allah ce kada dukiyar kafiri ya burge ka ko ya ja hankalinka wala auladuhum kar ƴaƴan su su burge su Allah ku bar su su wuce da mata matan motocin da takama bar su su wuce Allah ki ina ƙara ba su ne ina ƙara ba su ne idan wa yuridu Allahu li biha fi hayati dunya ina son su Allah ki idan ina son in kama mutum in azabtar da shi in halaka shi in wulakanta shi in ka bashi ne sai ka buka masa da arziki dan Allah ya zai kana kama ka za ka yanka sai kake mata ka ne ka gani sai kuma ka cikin wannan arzikin ba abu ana ci ana ci ana ci sai ta ji ta aje ana damke ta sai ne sai wuka a wuya kawai ana yanka ta sai ta fasashe ruwa za a shirya zaki daga nan fa sai man gyaɗa ko ya man gyaɗa malam to ka gani to Allah ya ce yawancin mutane in ina so in halakar da su in kama su su shiga hannu sai na fara buɗa musu ne sai mutum ya ruɗu kawai ya zama arrogant ya rika wani alfahari ya ce ga shi mu ne kaza kaza ana ta ba mu da kirki ana ta ba mu da mutunci kalli yadda abubuwa suke zuwa mana kalli yadda abubuwa suke zuwa shi ke nan sai jawab Allah ya dace ta wannan dukiyar kashi innama yuridu Allahu li yu'adhibahum biha Allah yana son da wannan dukiyan fil hayati dunya a rayuwarsa ta duniya sai Allah zubo dukiyar da yawa ta zuwa masallaci ta kasa zuwa sallah ta kasa zuwa ibada ta kasa zuwa umra ta kasa zuwa haji karatun qur'ani meeting upon meeting kawai kawai za ku je can za ku je kamfanin ku za ku da a can ba a ganta da kudin naku mene ya mutu me ya dawo menene ne ba ka da lokaci ba iyalinka kana gararan ba a kafashin turai wata uku ba ka gida wata shida ba ka gani yaranka kana dawa sai dai kai waya kan abuja da aiko da sako ka ce da nan kuma ka wuce itali ku daɗin ka kuma ka ka biyu wannan musiba da bala'i irin wannan da ya hana ka zama da iyalanka ya hana ka ga iyayenka ya hana ka zama da iyayenka ya hana ka na a masallaci ya hana ka haji ya hana ka umma ya hana ka karatun qur'ani sallan ma kullum ayi bukin kawai za a tashi nan kullum ana hoto Allah ke ya ishe ka azaba ya ishe ka azaba ina so su tabbatar da su da su a rayuwarsu ta duniya wa tazhar anfusuhum eh da kuma su ya fita ranar da za ku yi ransu ya fi tarihun kafiru suna kafin wasu wataƙila wani in ya ji na talauta shi na janje zai rika astasiru la astasiru la ya dawo hanya ina so ku rika zuba mata shi yana ƙara girman kai yana jin kamar shi da yake sai can mutuwa ta wafce shi yana kafiru maluka kenan in Allah har wani abu na su ya burge ka kuma ina ni ne yi kofi da kogolo da ku da abin nan kar wani abu na ya burge ka in Allah ko na wani munafiki ka san ki mai sakon Allah ne kar wani abu na ya burge ka na ku bayan da zan yi Allah sai fatan an gane ku wannan sako ne daga Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah ubangiji mai mafaka sai tambayoyi to a akwai wata takarda mai suna corporation tsakani da Allah unguwan shanu JPS wanda ake wata lakabi da suna Ojimeme Ojimeme Ojimeme Ojimeme so Ojimeme to ina jin a turo wannan sakon Ake muna nisa sakon gaisuwa da malam da kuma fatan alkhairi bisa faɗakarwa da yake ma addini al'umma da kuma addu'o'i da kashima ƙungiyoyi irin namu Allah ya da alkhairi Allahumma amin dan Allah malam muna buƙatan a jawo hankalin iyayen yara musamman ba na unguwan shanu a su a su bakin ƴaƴansu yake ne su sani bakin ƴaƴansu muke yi ba buƙatar mu da mu da ƴaƴan duk Allah ya shirya mu amma duk wanda ya laifi za mu kama shi kuma za a horar da shi ina ƙara wannan mun gode Allah wanda ya sata da alheri san wani idan yaran shi ya laifi aka hukunta shi haka tsiyana da tsiyana to suka ga iyaye kuma sun tada jijiyan wuya to wannan abu yawanci yana faruwa har yaro ya zama ta kadari a anguwa ya kashe wannan ya kashe wannan ya kashe wannan ya kashe wannan kuma ya zama su bala'i da jafa'i anguwa ga ya gudu ya bar anguwa to da haka ake farawa a kan tarihi shi shi sa suke bada suke aika sako cewa ba kiyayya ba ne ba ba suke da 'ya'yansu da su da suke da fatan alkhairi da gyara anguwa da kuma ladabtar da mai gaiki um, wannan ya ce Allah ubangiji ya taimaka su kuma masu laifin Allah ubangiji ya shirye su kuma iyayen Allah ubangiji sa su gani assalamu alaikum malam a makwabci a unguwa bai ɗauki kowa ba da daraja da muhimmanci ba shi da kyakkyawan alaƙa da mutane ba a faɗin alkhairi a kan shi mala ya hukunci wannan a musulunci wannan yana kan hatsari matuƙa yana kan hatsari matuƙa shi yadda mutane suka al'umma annabi na ƙwarai suka ba da shaida a kan mutum inda kirki ta haɗa yake a wajen Allah Inna na banza ne haka ne a wajen Allah kuma na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune da sahabansa sai aka wuce da gawa aka yaba mata aka yaba mata Allah sarki wani mutumin kisi na alkhairi mai sallama kaza kai mu yi rashi kaza kaza manzo Allah ya ce wajabat ta wajaba kaga da da wata gawa aka ce ka yau an rabu da kaya an rabu da bala'i yau za a yi bacci kai za a huta kai an an gobe ta za kan riya ta nan san aka kushe ta dai annabi ya ce wajaba ta wajaba sai shi Umar yana zaune ce ya Rasulullahi na ji an yaba ma wancan kace wajaba an kushe wannan kace wajaba me kake nufi da wannan wajaba wanda kuka shige ta da alkhairi kuka yaba maka aljanna ne ta wajaba kanta shi yasa mutum wajaba ina wajen janna janna ta wajen a kanta wanda kuma da kuka kushe ta kuka faɗi sharri game da ita wuta ta wajen a kanta antum shuhada'ul lahi fil ardi ku ne shaidun Allah a bayan kasa, yadda kuka ba da shaidan mutum sifili na cike ko na banza to similarly haka yake a wajen Allah ina fata Allah ne Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man la ya'malu la yadkhulul jannata man la ya'malu jahuhu dawaqiqahu duk mutum da makwabtansa ba sa kuta daga sharrin harshensa da hannayensa da cutarwarsa ba ya taɓa shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba ta aljanna sannan yake man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wanda ya yi imani da Allah ya gobe kiyama ya rika girmama makwabtansa yana daraja su idan ka mutum baya daraja su baya girmama su to bai da imani da Allah da gobe kiyama ina fata an amma abubuwa ta wani yana cikin hatsari gyara halayensa tuba mu Allah taimaka idan akwai wanda za ku gayyata a anguwan su maka siha don ya gyara ku taimaka Allah ubangiji samu dace waɗannan an kawo sadaka dubu biyar a sa a masallaci akwai dubu biyu na marayu sannan a tsakon addu'a wata baiwar Allah ke nan ake akwai kuma na biyu sadakar alkur'ani mai girma guda ɗaya sa shi a addu'a ba su kawo Allah kenan Allah ya biya musu bukatun su da alkhairi ya biya wa dukkan al'umman musulmi assalamu alaikum rahmatullah Allah ya kara malin lafiya malam dan Allah ina karan addu'a akan bukatun mu da alkhairi yan uwa musulmi a musulmi da kuma kanwata da da lafiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mu da zaman shi a cikin wannan wata mai albarka Allahumma amin Allah ba ya bada da rufina da tahdiyannahum subulana inna Allah la ma'al Allah mana albarka Allah ya mu ibadun mu sada mu cikin lailatul a wannan masu albarka Allah ubangiji ya mana afwa zalaci mu yawaita an afwar Allah اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا الله يعفو الله كما يعفو marasa lafiya Allah ba lafiya masu bukatu na alkhairi Allah ya musu masu bukatu na kariya daga shirke ko da fashe ko na abin da ake tsoron shi Allah ubangiji ya kare kowa ya biya masa bukatansa Allah ya ba zaman lafiya a jihohin mu na Zamfara da maruruwan Katsina da kuma birnin Gwari Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Adamawa da kuma abin da Taraba da Jos nan da kuma abin da borno da da yobe Allah ya ɗauke mana hanyoyin ya ba mu kariya irin hanyoyin abuja Allah ubangiji ya ɗauke mana cikin cikin da mutane da zuwa da jiki da dukiyoyi Allah muna tawassuli da wannan tafsirin da muka yi muna tawassuli da wannan aiki da ke mu muna tawassuli da wannan ayoyi na ta karanta ya Allah ya Allah ya Allah mu roƙe ka ka yaye mana wannan musibin ya arhamar rahimi kar ka kama mu da wautan da waɗansu suke yi kar ka kama mu da laifukan waɗansu ya Allah Allah mun tuba ka yafe mana Allah mun tabbatar mu masu kuskure ne amma rahamar ka da afuwan ka tana da yawa ka lulluɓe kurakuran mu da afuwan ka da gafaran ka ya rabbul alamin idan ka san da Allah ka roƙe ka Allah ka masa albarka Allah ka shirya shi Allah ka masa kyakkyawan jagora rantsar da shi da za a yi da sauran gwamnoni Allah ta kafa a yi shi da lafiya Allah ta sa wannan rantsar ta zama to mabuɗin alkhairi ne al'umma wannan ƙasar da suke ne wanda Allah ya bashi mukami da amana na al'umma Allah ta siya maka kada ta jarabe shi da wannan mukami ya kafin Allah ka musu albarka ya rabbal alamin ya rahman rahim tsarin cikin malamanmu da halakar al'ummar musulmi ka kare matasanmu da shaye-shaye ka kare su halaka Allah ka shirya mana da su musu albarka duk inda suke ya rabbal alamin sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين